Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ali wa ashabi wa sallim. Malam Alƙasim Hotoro Izala ya kuma Malam Alƙasim Hotoro Izala ya kuma yin wata barambatamar. Idan ba a manta ba, a kwana-kwanan nan ya yi wata magana ga Sheikh Profesor Ibrahim Ahmad Makari, wanda ya faɗa cewa Sheikh Profesor Ibrahim Ahmad Makari yana bugowa ya tambaye shi abin da bai sani ba game da ilimi kuma ya ba shi amsa, inda maganar nan aka yi ta cece-kuce da ita wanda ta kai malamai sun masa raddi. To yanzu Sheikh Alƙasim Hotoro ya sake kunno wata wutar. inda Sheikh Abdulkasim Hotoro ya ɗauko baitin Shehu Ibrahim na cikin Diwani wanda Shehu Ibrahim yake cewa: “Wa manya yuhibbuni wa manya rani fi jannatil khuldi ila Butani” wanda shi Alkasim Hotoro ya ɗauko wannan baitin ya masa fassarar gatari ya nuna cewa ya nuna cewa fassarar gatari ya nuna cewa Shehu Ibrahim maganganun da yi kafirci ne da sauransu wanda in Allah ya yadda za a ji dai shi yadda alƙasun hotoro ya fassarar nan in Allah ya yarda yanzu za mu haɗa ku da Sheikh Mujittafa mai ɓarota a jiraddin da ya yi masa kuma za a kunna kasar eh, ɗin shi alƙasun hotoron wanda wannan mummunar fassara ya jinkina wa shehu ibrahim abin da bai dace ba daga bisani kuma in Allah ya yarda Sheikh Mujtaba mai barota zai ɗauko littafin Shehu Atiku Sanka Kano wanda yayi wanda Shehu Atiku Sanka Kano shi yayi taƙiƙin litta yayi taƙiƙin littafin diwani inda Shehu Atiku Sanka ya fassara yace ma'anar yace sho Ibrahim yake nufi da fassarar nan shin za mu ji Allah da za mu jau daga bakin Sheikh Mujittafa mai barota shin da mafassarar shi alƙasun hoto da izala da ta fassara Shehu Atiku Sanka wacce za ɗauka wacce ce daidai alƙasun hoto zai ɗan izala ne ba sufi bane ne gaba ɗaya gaba ɗaya Ba almajirin Shehu Ibrahim ba ne ba, bai na ya karanci Diwani ba balle a ce ya sani, shi kuma Shehu Atiku Sanka kowa ya san waye Shehu Atiku Sanka a ɗarikar Tijjaniya, kuma kowa ya san waye Shehu Atiku Sanka a wajen a wajen Shehu Ibrahim kuma kowa ya san Shehu Atiku Sanka a duk Afirkan ana maganan malamai yana da ciki. To in Allah da za mu bambance shin abin da alƙasin hoto da ya faɗa shi ne za mu ɗauka ko kuma abin da tiku atiku sanka ya faɗa ku biyo mu yanzu a wannan tasha ta mu ta ta taskiya tv don jin yacca shek ta farɓa mai ta ya fayyace ya fayyace komai dalla dalla a yi sauraro lafiya ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi barakatu yan uwa muna gaya muku wallahi wahabiyawa ba su da amana na ilimi kuma jahilci yana musu yawa kuma zan tabbatar muku da jahilcin ainihin alkasim hotoro da kuma rashin adalci da kuma rashin ainihin da kuma kiyana ilmiya ma'ana ha'inci irin na ilimi Allah Ta wa ta'ala yana gaya mana wala ta kafu mali salaka bihi ilimin duk abin da baka da ilimi kar ka tsaya ka ce zaka yi magana a kansa Ibn Taymiyyah ya gaya musu amma da yake son zuciya ne a cikin zuciyar su Alkasim Hotoro da shi da malamansa wannan yaro alkasim hotoro wallahi ba adali bane kuma azzalimi ne wannan yaro alkasim hotoro wallahi maciyin amanin ilimi ne ibn taymiya ya gaya musu wa fi kalami ahli tasawufi a cikin maganin sufaye ibaratun muhimatun akwai maganganu da suke rikirkitar da kwakwalwa bal wa muhishatun ahayanan wani lokaci ma maganganun sufaye suna rikirkitar da kwakwalwa in ka ji sai shehu eh, sai ibn taymiya ya ce lakin ta hamilu wajahan sahiha amma maganin sufaye in zaka bibi abin a hankali ka je wajen su magana ce da take ɗaukan fuska ingantacciya sai ibnu taymiya ce faminal insafi yana daga adalci an tuhumala alal wajhi sahihi idan sufaye sun yi magana ku dauka fuska mafi inganci ku fassara maganin sufaye amma saboda jahilai ne su in sun zo sun yi jahilcin su idan mun zo mun musu bayani yawancin lokaci tunda mun riga mun sha ilimin a wurin malamanmu tuntuni mun yi karatun littattafan sufanci a wurin malamanmu idan an zo irin waɗannan karatuttuka da suke rikirkitarwa kamar yadda ibnu taimiyya ya faɗa sai mu tambaye malamanmu me ake nufi a cikin halce ta sufaye kowane irin mutane suna da lahaja to sufaye su ma suna da lasu lahajan amma da yake alkasim hotoro mahaicin addini ne mahaicin ilimi ne kuma jahili ne zai muna nuna ba duniya jahilcin ku yana bayyana wallahi wa biyawa ya za ku dinga ɗaukar littattafan sufaye bayan ibn taimiyya ya hana ku ku ɗauka ku yi musu fassara fassara irin fassaran gatari to yanzu dai bari ku gani mai ɓaro ta zan nuna muku tsaraicin alkasim hotoro wallahi in ka ga wannan bidiyon alkasim hotoro sai ka ji kunya domin kuna ɗaukar littattafan da ba naku ba maganganun da ba irin naku ba kuna musu fassara irin naku bari in sanya muku ku ji abin da ya faɗa yama shehu ibrahim ƙarya wanda wannan ƙarerakin su ne abin da suke yi wa sufaye tuntun idan kun ji maganganun sufaye mun gaya muku ku ɗauko ku zo ku yi tambaya ba ku ɗauko ku yanke hukunci ba ba ku ɗauko ku yanke hukunci ba ilimi da kake ganin shi akwai ilmul zahir akwai ilmul baɗini kamar yadda sayyidina aliyu kanin manzon Allah kofar ilimin annabi yake cewa inni la aktumu min ilmi jawahirahu kai la yaral haqqa zu jahalin fayabtitina bi jawhari ilmin law abu bihi laqila li anta bi man ya abdul wasana walasta halla rijalun muslimuna dami yarawna akbaha ma ya tunani hasana Imam Ali kanin manzon Allah yake cewa inni la aktumu min ilmi jawahirahu wallahi ina da wani jauhari a cikin ilimi ina boye shi ne kai layar alhaqa saboda kar ya ga gaskiya zu jahalin ma'abocin jahilci fa yabtitina ya fitine mu to kaga wa'annan jahilan ilimi ne fa na ma'arifa su ba su sani ba ilimi ne na sufaye gashi ne duk sun fitine mu kamar yadda sai na Ali yake faɗa yace bi jawhari ilimin akwai wani daimon na ilimi lau abu mu bihi da zan yi furuci da shi laqila li anta mimman ya abdul wasana wallahi da sai an ce ina cikin masu bautan gumaka inji imamu ali walasta halla rijalun muslimuna da mi da mutane da dama sun halatta jini na ya rauna akbaha ma ya tuna ni hasana mummunan abin da suke aikata mun suka aikata mun kuma su su rika ganin abu ne mai kyau to bari in sa muku jahilcin alkasim hotoro sannan ni mai barota in bashi karatu ku tura sakon nan ya isa zuwa ga alkasim hotoro ya tabbatar da jahili ne shi malaman sa ma jahilai ne tabbatar da cewa su faye ba tsaran su bane bari in sa muku ku ji sai in zo in fassara mai ta yadda lamarin yake yan uwa ku bibiyo mu kamar yadda ibrahim inyas yake faɗa a littafinsa nafhatul malik al-ghani wanda ya kira da al-kunafiriya yake cewa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani idza annani khalifatu tijani cewa dukkan wanda ya so ni ko ya ganni to wannan yana cikin aljanna madawumiya ba za ma su shiga ba to haka yan bidiya suke a yau su ba suna barna cin dukiyar marayu cin dukiyar mutane bisa zalunci wa Allah saba manzo Allah a ɗauki haƙƙin Allah a bawa shehunnai a fifita shehunnai kai manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam amma kuma tare da haka suna raya cewa kuma ai aljanna ma ta su ce bal raba ta ma suke suna bayar da ita raba ta suke suna bayar da ita wanda a lokacin da manzo Allah sun muke faɗa hadisi fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim yake cewa babu wani ɗaya daga cikin ku da zai shiga aljanna da aikinsa sahabbai suka ce ya rasulullah wala anta koda kai yace wala ana da ni sai dai illa an yataghammadani Allah bi rahmatihi sai dai idan Allah ne ma ya lullube ni da rahamarsa babu wanda aikinsa zai bashi aljanna sai dai aikin kawai sababi ne kamar yadda yace jaza'an bima kanu ya'malu 'yan uwa kun ji abin da shi wannan jahili eh, bakin jahili alkasim hotoro wannan yaron alkasim hotoro kun ji abin da ya faɗa akan kan ibrahim wallahi tallahi ba abin da shehu ke nufi kenan wai duk wanda ya so shi eh, zai shiga aljanna ba sufaye suna da ibarat sufaye suna da maganganu sufaye suna da fassararsu baitin da ya faɗa gashi a cikin littafin rafatul malik da shi idan ka duba shafi na sha uku zaka gani shi ibrahim ya yi magana innal lazina khadamuni nalu muradahum sa'adatahu wa malu man asha man asha shahada iyanan wa man mata yafus wa zaka kullu zaman wal mautu la yadurru man qad sa'ada bal huwa rahatun liman qad rashada sai ce wa man yuhibbuni wa man yarani shafi na sha uku daidai za ga baiti na uku daga cikin littafi sai ce wa man ne wa manyan rani. duk wanda ya so ni ko wanda ya ganni fi jannatil khuldi zai shiga aljanna ta dawwama bila buhutani ba tare da kirkiran ƙarya ba to wai shi alkasim hotoro da ɗan ƙaramin jahilcin shi sai tunanin wannan aljanna aljanna ce ta dawwama ko kuma aljannan kiyama ne washin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama bai faɗa ba ne ba kwa fahimtar karatu annabi bai faɗa yanzu misali ni na rantse da Allah ni mai baro ta na shiga aljanna na dawo wallahi tallahi ni mai baro ta na je aljanna kuma na dawo to fa na je aljanna na dawo wallahi ni na shiga aljanna kuma na dawo duniya ga ni kuna kallo na to irin wa'annan mangana ba ga su nan a cikin hadisan manzon Allah idan na ce wallahi na je aljanna na dawo me nake nufi sai ka tambaye ni malam kamilu ba haka ne ko ba haka bane na ce na je aljanna na dawo ni mai barota sai ka tambaye ni wace aljanna nake nufi mm. eh Sosai Na ji aljanna na dawo, kuma wallahi na ji aljanna na dawo gani kuma a duniya. Irin maganganun mu na sufaye me nake nufi da na ji aljanna na dawo shine annabi ya ce ma baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil janna. Eh? Mm. Tsakanin gidana da mimbari na dausayin aljanna ni kuma na je har kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. To kaga na je aljanna na menene? Na dawo. Mm. Na je aljanna menene? Na dawo. to abin da yake nufi kenan to nan da shehu ibrahim ya ce wa man yuhibbuni wa man yarani yanzu dai muna karanta muku idan kuka zo kuka yi kwaba kuka karanto baitin diwani ko magana shehu da cikin jawahirul ma'ani ko cikin kwanakiriya ko cikin eh, mu na sufaye mukan zo mu ce muku ga abin da mu suka faɗa mana ga abin da ake nufi amma duk da haka saboda rashin adalci irin naku sai ku ƙaryata waɗansu kuma a cikin littattafan namu ne malamanmu suke yin sharhi in kun ji wannan magana ce ta sufaye ga abin da ake nufi sai ku zo kuma duk da haka still ku karyata Shehu Ibrahim to yanzu ga wannan littafin Husudul Amani a ah, ah, tasidul Amani fi bayani ƙauli shaiki wa man ahabbani wa man ra'ani gashi wanda ya littafin nan shehu atiku ne in ana maganar ɗariƙa kuwa faila ta shehu ibrahim a cikin najeriya wallahi wallahi wallahi kaɗan zaka samu kai anya ma akwai wanda ya sama da shehu atiku kuwa domin diwani da kuke gani shehu atiku shi ya mai sharhi diwani shehu ibrahim shi ya harhaɗa shi ya yi mai sharhi saboda haka ba karamin hadimi bane na Shehu Ibrahim lalle Shehu Atiku ya san Shehu Ibrahim to bari mu je me Shehu Atiku ya fassara wa man yuhibbani shin yanzu za ku ɗauki fassaran Al-Qasim Hotore ne tataccen maha'incin addini ko ku za ku ɗauki fassaran Shehu Atiku yanzu dai gashi a wurin Shehu Atiku in mu kun ji a bakin mu kuna ganin ba ku yadda da abin da muke faɗa muku ba ga abin da muke nufi ko ba mu ɗaga littafi mun karanta muku ga abin da malamu suke nufi ba ai muna da malaman ila yau na haza kuma in magana ta girmama mukan tambaye su mu ma me ake nufi da abu kaza kuma suna gaya mana ko mu zo mu gaya muku to yanzu ga shewa atiku sanka zai mana bayani ka duba cikin wannan littafin tasidul amani fi bayani kauli shaiki a cikin bayanin faɗan shehu ibrahim wa man ahabbani wa man ra'ani wanda ya so ni wanda ya ganni me ake nufi ka duba shafi na ainihin muna baku karatu na san baku da littafin nan wallahi yawancin karatuttukan da suke ɗauka masu rinka watsawa sai mun ɗauko masu littafin mun nuna musu to yanzu duk wanda bai san littafin nan ba sanadiyya ta yi san littafin ya je duba kaga ni mai barota na bashi karatu ko waye a cikin wahabiya malam kamil haka ne ko ba haka bane an ba mu muke ba ku karatu jahilai jahilai mu muke ba ku karatu ka duba shafi na 39 zaka ji inda shehu yake cewa ma'ana shi sheku atiku kenan yace ilam anna mimma yujabu bihi an zalika ala dariqil isharati as-sufiyya lallai abin da ake amsawa a hanya ta ishara ishara ramzu ishara ta sufaye anna ƙaulahu lalle faɗan shehu ibrahim wa man ahabbani duk wanda ya so ni ilakh zuwa ƙarshe innahu qala zalika shehu ibrahim ya faɗi haka ne li annahu min al arifin al wasilina domin shehu ibrahim arifi ne wanda yayi wusuli al kamilina cikin wanda suka yi wusuli kuma cikakku al murabbina ba da tarbiyya al masu sadarwa al mutakallimina masu magana a cikin halaran sanin Allah masu magana a cikin halaran sufaye sai ce falizalika saboda haka kullu man ahabbahu duk wanda ya so shehu ibrahim wara'ahu ya ga shehu ibrahim da sharaɗi ma wa a kaza anhu ya ansa wani abun umarni na alkhairi daga hannun shehu ibrahim ya ansa wurdin shehu daga hannun shehu ibrahim ko ya tarbiya daga hannun shehu ibrahim an fahimta ko labudda an ya kuna min alwasilina wannan mutumi shi ma daga ran ya zama cikin alwasiluna wanda suka sadu zuwa ga Allah al'arifi na billah masana Allah wal ma'arifatu billah kuma abin kuma wannan ma'arifa sanin Allah hiyal jannatu ita ce aljanna da shehu Ibrahim yake nufi Allahu akbar kun ji shehu Atiku yace wal ma'arifatu billahi ta'ala sanin Allah duk wanda ya so ni ya ganni ya ansa abin to zan sa shi a cikin aljanna <laughs> wata irin aljanna aljannan sanin Allah Allahu akbar gashi wahiyar jannatul mu'ajjalatu inda sufiya wannan ita ce aljanna da ake magana magaggauciyan aljanna a wurin sufaye dan Allah dan annabi yanzu jahilcin wahabiya bai tabbata ba jahilcin alkasim hotor bai tabbata ba wallahi gashi abin da shehu atiku ya faɗa kenan gashi ku duba ku gani gashi bari juya muku littafin gashi wal ma'arifatu billah hiyal jannatul mu'ajjala gashi ku duba ku gani daga inda hannuna yake nan wal ma'arifatu billah hiyal jannatul mu'ajjala gashi zuwa nan abinda ake nufi da ainihin wanda ya ganni ko ya so ni ya shiga aljanna to aljannan sanin Allah ne aljannan ma'arifa gata to saboda haka wannan ya tabbatar da cewa jahilai ne bari ƙara maimaita muku jahili ah, mai suna آه kamar yadda ibrahim inyas yake faɗa a littafinsa nafhatul malik al-ghani wanda ya kira da al-kunafiriya yake cewa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil khuldi bila buhtani idza annani khalifatu tijani cewa dukkan wanda ya so ni ko ya ganni to wannan yana cikin aljanna madawumiya ba za ma su shiga ba to haka yan bidiya suke ayo su ba suna barna cin dukiyar marayu cin dukiyar mutane bisa zalunci wa Allah saba manzo Allah a ɗauki haƙƙin Allah a bawa shehunnai a bi ah, ban da kai Eh, alkasim hotoro in ana maganan azzalimai ma macuta masu ci da addini al'akalu biddini ai babu kaman ko wahabiyawa yanzu irin su balalau akwai wanda ke ci da addini ne irin su kabiru gombe akwai wanda ke ci da addini ne su musa asadu sunna masu cewa za a gina gidan marayu ina gidan marayu ai ku ne masu ci da addini kowa ya sani babu wani dan ɗariƙa da zaka ji dan ɗariƙa cikin shehunnan mu da zaka ji ya zo yana yana shela a duniya a bashi kuɗi zai gina masallaci ko mai gina kanshi babu in ana maganan za wallahi wallahi wallahi in ana maganan azzalumai masu masu cin dukiyar marayu wallahi babu kaman wahabiyawa domin su suke an so kuɗi a wurin gwamnati su suke an so kuɗi a wurin eh, sarakuna su suke an so kuɗi a wurin su suke an so kuɗi a wurin 'yan kasuwa su ce za su ciyar da marayu kuma ba za su ciyar da marayun ba to ana magana masu ci da addini yan damfarar addini aka samu almajirai ibnu taymiya wahabiya magana ta kare innal ladzina da amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi budunihim nara wa sayaslawna sa'ira lallai masu cin dukiyar maraya don zalunci a cikin jikinsu a cikin cikinsu ba komai suke ci ba face wuta kuma wallahi sai sun shiga sa'ira sai sun shiga wuta mai kuna don ana magana ma zaluman addini in ana magana masu cin dukiyar marayu in ana magana masu ci da addini ayin an zo wajen wahabiyawa in tatil gadiya magana ta riga magana ta riga ta kare magana ta riga menene ta kare to kaga wannan ya tabbatar da jahilcin ka alkasim hotore ni mai baro ta na baka karatu to bari ka ji sai shehu atiku ya ce in baka sani ba ya kai da kiki ya kai jahili alkasim hotoro allati yuridu shaiku bizalikal zalikal qaula aljannan sanin Allah gonar sanin Allah shehu Ibrahim zai sanya ka in dai ka so shi ka gan shi kuma ka so shi to shehu Ibrahim zai kama hannun ka ya saka a cikin gonan sanin Allah <laughs> karatu ya fita ko bai fita ba wa fi kalami ahli tasawwufi ibaratun muhimatun wa ahyana bal wa ahyana muhishatun lakin tahmilu wajhan sahiha fa min al-insafi an tuhmala ala al-qawli sahihi haka shi haka haka ibnu taymiya ya faɗa amma da jigu jahilai ne ba ku da hankali ba ku da tarbiyya ba ku da kuma biyayya burin ku kuga kun rusa tafiyar sufaye wallahi azim wallahi azim sufanci ba zai rusu ba sufanci ba zai rusu ba kun san akwai sufaye tun bayan bayan sufaye ba suna kai tun zamanin annabi muhammad akwai sufaye yanzu ko wannan mai wannan littafin a shek abdullahi al-ansari al-harawi ya girma ibnu taymiya <laughs> mai wannan littafin kuma wallahi sufi ne ya girma Ibn taimiya domin shi wannan sufin da kuke gani dan mazhabar hambaliya ne sufi ne kuma dan garin madina ne balarabe ne sufi ne mai wannan littafin wallahi azimu yi wa fatima bayan hijirar manzan Allah shekara 481 da bayan bayan hijira shekara 481 yi wa fati Ibn taimiya ko an haife shi bayan hijirar manzan Allah shekara 650 ko shekara da saba'in to me wannan littafin sufi ne yana nan a duniya kuma kuma sun bauta ma Allah tun kamun zuwan su su, su ibn taymiya eh to kaji ya kai jahili alkasim hotoro duk da wai kai ne suke gani a cikin zuwai mai dan kwari kwari amma ya tabbata jahili da mun nime mai kwanaki na kwanaki na cika gyaran larabci na cika gyaran larabci kai larabci kai kuskure wai kuma suna kamba maka wannan jahilin a cikin zuwai shine malami Shewatiku ya ce wahiyar lati yuridu shaiku bi zalikal qaula aljannan sanin Allah in ka zo in ka so ni ni Shehu Ibrahim kuma uh, ka ganni da bayan ka ganni sharadi sai ka ji kana so na to zan kama hannunka sai in kai ka gonan sanin Allah shine wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil kulli zaka dawwama kuma in ka san Allah ka riga ka san Allah bila buhutani ba tare da kirkiran ƙarya ba is annani kalifatu tijani domin ni ne kalifar Shehu Tijani mawhibatun an Ahmad al-Adnani wannan baiwa ce da samu tun daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Shehu ya tuge ce a'ani fi jannatil khuldi zan sa ka a cikin gonan dawwaman sanin Allah wahiya ai aljannatul mazkura jannatul ma'arifi gonan sanin Allah allati hiya afdalu min jannatiz min jannatiz zakharifi anhum wacce gonan sanin Allah har ta fa aljanna ma ma'ana ta fa ta fa aljannan kawa ta fi gonan kawa ta fi aljannan ado to saboda haka ku jahilai ne wallahi hmm? ku jahilai ne wannan kenan duk inda kuka yi wannan shirman in Allah da ba za mu kyale ku ba haka za mu zo mu ba ku martani in Allah da ɗaya bayan ɗaya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu alhamdulillahi Raddi kenan aka saurara wanda a Sheikh fa Mai Ɓaro ta yi ga shi Alƙasim Hotoro sakamakon wata ɓaramɓatar ma da ya sake yi wanda ya ƙara ɗauko baitin Shehu Ibrahim ya fassara ya yi masa fassarar gatari don ya ɓata Shehu Ibrahim. an yacce shi shi alƙasin ya yi fassararsa sannan an ji yacce shek fa mai ɓaro ta ya karanto fassarar da shehu atiku sanka ya yi wa wannan baiti na wa man yuhibbuhi wa man wa man yarani to sai mu gani ga mai gaskiya tun mai son gaskiya zai gane shin alƙasin hoto shi fassararsa ita ce daidai ko ta shewa a ciki kusan ka muna jira mu ji amsoshin kuma a cikin comment section a ci gaba da kasancewa da mu a tashar nan ta taskiya tv don ci gaba da kawo muku karatuttukan malamai don ilmantarwa da faɗakantarwa ga al'ummar musulmi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.